Ah, ni suna na aminu bala sadoki wanda embeza suka fi sanya da ab sadoki ah. kuma ni ne mataimakin ciyaman na embeza na kano ah. kuma ciyaman na embeza na kano municipal wannan guri mun zo ne domin mu sakon godiyar mu ga mai girma balaraban gwamna hmm. bisa wannan abu na kai kala guda biyu da ya samu a ciki na farko mun miƙa kokenmu na biyanmu allowance na wata hudu wanda wancan gwamnatin muke bin ta bata yi ba da sa mai girma gwamna muka kai koke mai girma gwamna ya sa hali ya ba da approval a biya mu wannan kuɗi kuma da ya tashi biyan namu sai biya mu a ranar farin ciki ranar takuta a ranar yan bezda sun farin ciki kuma yan bezda wallahi ba mu kaɗai ba iyayenmu da shoron al'umma wallahi duk sai da ta ɗauka kuma alhamdulillah wannan mu ne masa muna ƙara masa kuma ne masa addu'a kan wannan sako na biyu sai yau ranar 16 ga watan nan mai girma gwamna makai masa koken ya mai da mu permanent and pensionable wanda a baya mun ta koke tun ɗaukar bezda da aka yi mana kuma musamman duk jarraba muka cewa aka yi je mu jarrabawa za a ɗauke mu permanent na pensionable amma daga baya sai aka su aka canza tsari sai aka ce mu shiga tsarin bezda amma alhamdulillah muka yadda tunda dai farawa ne mu fara zan zamfara daga baya mu zamfa mana har gogwaccen gwamnatin ta wuce ba iya mai da embezzle permanent na pensionable Amma ni ina cikin shugabanci tun wancan lokacin min iyaka yin mu mun bi duk inda za mu je amma da yake ba ilimin ne a gaban su ba Allah bai ba su dama sun yi wannan abun ba amma da zuwan mai girma gwamna a wannan lokaci ƙasa da wata hudu ya dubi embezzle ya ce mun samu labarin wahalhalun da kuka sha a baya da matsar da aka yi muku yau mun mai da ku permanent and pensionable kuma abin jin daɗi babacin mu tafi wai tsawon lokaci muna jira yaushe za a kira mu sikirinin yaushe ofa ba mai girma gwamna sai ya ce mana a cikin sati biyu ya bawa ministry of education ta tabbata ta yi mana sikirinin shi kuma da yake kwamishina eh babban hadimi ne ga mai girma gwamna dan aljanna ya ce to tunda mai girma gwamna ya ba mu sati biyu don haka gobe gobe ku mu fare muku sikirinin shi ma ya kwana goma kwana shida kwana takwas ka ya dauka mm. ce zai gama ne ya yi submitting mm. don haka muna ƙara mai godiya ga mai girma gwamna kuma muna ƙara godiya ga mukarrabansa sa dan bata sa salisu yawo toro shauran makarraban gwamnati da suka taimaka mana bisa cimma burinmu na zama permanent pension muna godiya sosai allah ya saka musu alkhairi kuma insha allahu wannan nasarar da afil da muka tafi da supreme court da muka tafi sai an tabbatar da zaɓin da muka yi wa abban kanawa balaraban gwamna insha Allah